To masu kallon mu a daidai wannan lokacin muna tare da babban bakon namu wanda shine mataimakin director na hukumar kula da lafiya matakin farko da ke nan jihar Kaduna wato Kaduna State Primary Health Care Development Agency muna tare da Malam Hamza Ibrahim Okara. Malam Hamza Ibrahim Okara muna maka maraba a cikin wannan shiri na likitan libanci. Ko jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To a masu kallo kun ga babban babban namu kuma insha Allah za mu taɓa batutuwan da suka shafi wannan cuta ta COVID-19 mu ji shin ina aka kwana me wannan hukumar take gudanarwa shin akwai kalubale da nasarori da aka samu sannan kuma sofa cases da aka samu da kuma ina aka tsaya in insha Allah babban baban namu zai mana bayani a cikin wannan shiri na likitan libati to malam hamza ibrahim kara a daidai wannan lokacin ina so za ka yi ma masu saurare da masu kallo bayani ah, ina aka kwana wannan hukumar kula da lafiya matakin farko mai ake ciki ina aka kwana dangane da wannan cuta ta covid-19 to jama'a assalamu alaikum kamar yadda kusa ne ah, wannan balahirar cuta ko annoba hmm. da ta damu gallaba duniya har da munan jihar kaduna eh, mu a nan jihar kaduna kamar da kowa sani an ɗauki matakai masu tsauri eh, tun farkon shigo wannan cutar a nan najeriya fiye da koma wace jihar ganin mahimmancin da wannan gwamnati ta ba kiwon bangaren kiwon lafiya eh, mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasu ahmed rufai tare da shirin uh, ma'aikata an fito da salo kala-kala don a yadda za a tallafa ma al'umma jihar kan wajen kare su daga ita wannan cuta to alhamdulillah kamar yadda kuka sani uh, mu a nan jihar kaduna a yanzu haka ko ko a yau kusan mutane da 2368 wannan ake ganin ake zargin suna ɗauke da wannan cuta to an ji an amma bayan musu gwaji an tabbatar da cewa mutane 369 ne yanzu suke ɗauke da wannan cuta a nan jihar kaduna hmm. daga cikin waɗannan mutane 2000 da aka gwaji hmm. kuma akwai a cikin su har ina yau akwai ma'aikatan kiwon lafiya guda hamsin da hudu eh, wanda suka kamu da wannan cuta bayan haka kuma mun sallami mutane dari biyu da talatin daga asibiti bayan an ba su magunguna su sha sun warke duka asalami su sun koma gida sun haɗu da su suna ci gaba da harkokin su za ka kuma muna da mutane mutum ɗari da ashirin da bakwai wanda suke kwance a cibiyoyin kula da lafiya da muke su guda uku eh, a nan jihar kaduna kuma mun rasa mutane goma sha biyu wanda su Allah ya karɓi rayuwarsu sakamakon ita wannan cuta to kamar da kusa ni muna da cibiyoyin kula da ah, wanda suke da fama da wani cuta ta covid-19 guda uku akwai daya down quarters akwai kuma daya eh, nan hamdala motel wani ke na da a kala kusan 97 eh, akwai na down quarters da ke da garaje 16 sai kuma eh, wani cibiyar kula da masu wani cuta da aka bude a asibitin koyarwa na jama'a bello da ke can zaria shi kuma yana da garaje kala kusan 35 to kuma mu a nan jihar kano mun yi sa'a muna da wuraren da ake gwada masu fama da wannan cuta wurare guda biyu hmm. akwai uh, wurin gwaje-gwaje mai zaman kashi da ake cewa dna lab a nan cikin garin kaduna sannan kuma akwai wurin gwaje-gwajen uh, cututtukan da ke can asibitin koyarwa na jami'ar ahmadu bello da ke zaria hmm. to duka ana yi ne uh, gwamnati jihar kaduna ta dauki ne waɗannan abubuwa da a tabbatar cewa an kula da lafiyar al'ummar jihar kaduna kuma an kare su daga waɗannan cuta kamar yadda kuka sani. to muna godiya sosai malam hamza yanzu dangane da wannan maganan cutar da maganan gwaje-gwajen da kuma wuraren da ka kira ake gwajin yanzu wayansu hanyoyi ne za ka kara ma masu kallo bayani da al'umma gaba ɗaya idan aka gano cewa akwai ana zargin wani na da wannan cuta ko wance na wannan cuta a gida kaza ko a wuri kaza wayansu hanyoyi ne ake bi domin ganin cewa har an gane an ɗauka mataki an zo an tafi da mutane wannan gwajin to mataki na farko da muka ba ɗauka a nan jihar Bauchi ne muka bude eh, call center mm. wato ita wannan call center ita wata cibiya ce da take eh, sadar da al'umma jihar Kano da kuma gwamnati mm. wato akwai lambobi a kalla kusan guda takwas da muka ware wani ke ita ce muka baza a gida mun wada labarai da wuraren da ake taruka al'umma da wuraren da aka manna inda jama'a za su iya gani muka ba kuma iyayen kasa aka ba malaman addini da shauran masu faɗa a cikin al'umma don su shaida ma al'umma da cewa duk wanda ake ganin yana da alamu wani cutar ko ake gani ya kamu da wani cutar ko ko yana da wani lafiya da ake gani yana da nasaba da wannan cutar to za a kira wannan lamba ne idan a kira waɗannan lambobi ma'aikatan mu za su je su samu inda aka faɗa don a ga cewa an duba shi cewa ya cancanta a gwada shi ko ko bai cancanta shi wannan cutar ce ko ko ba wannan cutar ba to wannan ita ce hanya mafi sauki da muka ɗauka sannan kuma akwai muna jami'ai da suke bi diddiga su ganin cewa ko da za a samu rahotanni a dukkanin majalisun ƙananan komai ashirin da na jihar kaduna Ah, don su tabbatar cewa suna karɓar rahotanni don kawo ma ita babbar ah, cibiyar kam zake nan kaduna da ga cewa an mataki cikin gaggawa domin akwai kwamitin faɗa da cikawa da aka kafa wanda ke ƙarƙashin ita mai girma mataimakiyar gwamnan jihar kaduna dr hadiza sabuwa balarabe mm. ah, akan wannan cuta sannan ga kuma emergency operation center da muke da shi wanda ke duka kwamiti ne da yawanci masu fada aji da kuma manyan masana akan harkokin kiwon lafiya karkashin jagoranci ita mai girma kwamishinan lafiya ta nan jihar kaduna wanda ke da zama kullum duniya yana zama daga karfe kudu ne ma zuwa kusan karfe bakwai ne ma don duba ayyukan kiwon lafiya tare da ita wannan muguwar cuta ta covid-19 a ga cewa wani nasara aka samu wani ci gaba aka samu kuma ko ko wani mataki ake ganin wani abu ya faru za a dauka da a tabbatar cewa an kara al'ummar jihar Kaduna da wannan cututtuka. Malam Hamza um, ban katse ka ba ana yawan samun kwarafe-kwarafe cewa lambobin da aka ba da za a kira a ce wannan cutar ana tunanin wani na da shi. sai a ta kira a ta kira ba a samu mai dauka me za ka ce dangane da wannan batu kwarafe korafen ya dan fara yawa to kamar da ba za mu ce ba gaskiya ne ko ba gaskiya bane ma a da haka ita wannan cibiya ta jawo hankalin jami'an mu da suke zaune a wannan cibiya mm. bayan haka kuma aka sake ba kirkiro da wasu lambobin na tafi da gidanka mm. wani ya ce top freelance da wani ke aka sake yada ma al'umma dan a ga cewa lallai mutane ba su yanke eh, zuma sadarwa tsakanin su da gwamnati ba akan wannan cuta mm. eh, waɗannan bobi guda biyu wani ke kusan ana amfani da su a kowane lokaci kuma kira in Allah so za ɗauka ba tare da matsala to bari mu da abun batun da ya shafi maganan kananan ah, asibitoci wato primary health care inda ke nan kananan ah, hukumomin jihar kaduna an ce yawanci wa'ansu wanda suke yawan korafin ne dai malam hamza aka ce wa'ansu wuraren ba sa ba da kulawa kuma ba sa daukan matakan da za a ce wai sun sa gloves ko sun sa matsuwar duba marasa lafiya ko ba da allura da sauransu shin ba wani doka da aka kayyade aka shimfiɗa a tabbatar cewa ma'aikatan da suke aiki a waɗannan primary health care sun bi dokokin da aka shimfiɗa musamman saboda a a dakila hanyar kamuwa da wannan cuta ta covid-19 to babban mataki da muka fara dauka shi na horar da ma'aikatan ma'aikatan kiwon lafiya na jihar kaduna akan ita wannan cuta kamar yadda kusa sani ita wanda cuta sabuwa ce har yanzu masana suna nan suna bincike akan hanyoyin da za a ga an kare ko ko an samu magunguna na wannan cutar cutar da ba a samu akwai matakai na kare kai to wannan matakai ba sun tsaya ga bane ga al'umman gari kadai a har da kowa da kowa har da su kan jami'an kiwon lafiya shi yasa na farko abin da muka fara a horar da su kansu ma'aikatan kiwon lafiya wannan mataki ne za su za su kare kansu tukuna sannan wannan mataki ne za su kare al'umman da suke tare da su su neman zo neman taimako saboda kullum muna jawo hankalin mu na kiwon lafiya dukkanin majalisun ƙananan a shirin da kudu jihar kaduna da matakan da za su ɗagi wajen ganin cewa sun kare kawunan su sun kuma kare al'ummar da suke tare da su don su ga cewa ba yaɗa wa ja jihar kaduna wannan cuta ba kuma ga tabbatar cewa an samu raguwa a waɗannan cututtuka da ake su a nan jihar kaduna. to uh, ganin yadda wato uh, mai girma gwamnan jihar kaduna uh, ya kafa wannan doka na maganar sanya face mask ɗin da wuraren ayyuka asibitoci da ne sauransu yaya kake ganin bin dokokin sanya mask ɗin na wuraren ma'aikatan lafiya to alhamdulillah na farko dai ina so shaida ma al'umma jihar Kano cewa bayan kwamitin fada da cika na kula da akan wannan cuta ta covid-19 ya zauna aka fito da wannan campaign da muke cewa forward campaign to shi wannan forward campaign ana kalmomi da mun kasa wato na farko dai wato akwai wato jama'a su tabbatar suna cewa suna sa wannan face mask wato takunkumin fuska a koda shi musamman idan za su da sun da tura da ke akwai taruwa a umma mm. domin ka kare kanka kuma ka kare mutane da ke mu'amala da su mm. na biyu akwai magana cewa tabbata cewa an observing wani physical distance kalla mita biyu ko kafa shida tsakanin wanda kuke mu'amala ta da da a tabbata cewa ko da kayi tare ko atishawa abin da ka fito da shi ba zai iya ɗauka ba ko kuma za ka iya ɗaba sauran al'umma ba mm. sannan kuma akwai magana a tabbata cewa lallai mutum ya tari ko ko ya atishawa ya yi amfani da wannan tishu paper din wajen share hancin shi ko majalin da ya fito da shi ko eh, kuma jefa shi a kwanan shara ko kuma ya amfani da buyo hannun shi idan bai da waɗannan abubuwa hmm. sannan kuma akwai maganar yawan wanke hannu da aka yi magana wanda ke an daidai ana ta bayani a kai shi hmm. ana buƙatar jama'a su amfani da ruwa mai kyau a akalla nan sakan ashirin din nan ko da giga ashirin wajen tabbatar cewa sun wanke hannu a kodayaushe suka yi ma'amala ko kuma a kodayaushe akai akai da a tabbatar an kare kawunan mu daga wannan cuta ko kuma in bai yiwu ba amfani da wannan sinadarin na hand sanitizer da ake amfani shi da kai ta amma min fi zuwa amfani da ruwa da sabulu wajen wanke hannu har ila yau cikin waɗannan abubuwa a tabbatar cewa ah, an zauna a gida domin shi ne mataki mai mahimmancin gaske domin al'umma idan suka zauna gidaje wannan cutar ba tafiya take mu ne muke tafiya saboda ka idan an rage wani tafiye-tafiye da yawa cewa ce kowa zauna inda yake za a rage wajen yaduwa da wannan cututtukan da muke fama da su wanda ko ko wannan annoba da muke fama da shi saboda kuma mutane su amfani da abinci mai gina jiki da motsa jiki a shi to wannan shine mataki na da aka dauka musamman a jihar Kaduna a wannan karan na tabbatar cewa al'ummar jihar Kaduna sun samu kare kariya daga ita wannan mugun cuta don mu dawo mu ci gaba da harkokin da muke da su ne da kuma kamar yadda aka saba. yawa um, to malam hamza ko za ka dan iya mana bayani yanzu sofa a ƙananan hukumomin da ke nan jihar kaduna wasu wurare ne suka kawo ake da cases din covid-19 din nan to jihar kaduna eh, muna da yanzu a zaka magana da muke da shi wannan cuta ta bulla kananan hukumomi guda goma wato akwai karamar hukumar kaduna ta arewa mm. akwai karamar hukumar kaduna ta kudu akwai karamar hukumar igibi akwai karamar hukumar cikun sai kananan hukumar zaria sabon gari giwa makarfi soba sai na ƙarshen nan karamar hukumar ah, jama'a wato kawancan kenan inda wani ma'aikaci eh, eh, sakamakon wannan cuta to waɗannan ƙananan komi guda goma nan ne aka samu ƙullar wannan cutar kuma suke da kuma mutanen da suka kamu kamar da na faɗa baya mutane tara sakamakon wannan cuta da ta faru da shekarun mutanen fa waɗanda wanda suka kamu da to akasarin akasarin lasgirdiga da aka yi mutanen da suka fi kamuwa da wannan cutar mutane suka fara daga Allah daga shekara sha biyar zuwa kusan shekara 30 haka su ne suka fi kamuwa da wannan cutar amma sai dai wanda suka fi rasuwa ne su ne wanda suka yi shekara suka yi nisa kwarai da gaske amma akasarin eh, girgizar da muka duba mutane da suka kama sun fi cikin waɗannan duk da cewa mun lura cewa waɗannan eh, wani shekarun su ne ƙasar nan suna cikin waɗannan almajiran da suka dawo aka kawo wanda daga makwaciyar mu eh, suka kawo duk da cewa yanzu sun riga sun warke amma sun lame su. za mu ji sofa wayansu irin kalubale aka fuskanta tun da kuka ya waɗannan matakan da ya dace a bi zuwa yanzu. to babban kalubalen da muka fuskanta shine al'ummar jihar su gane cewa ita wannan cuta gaskiya ce shine babban kalubale don daga inda al'umma su gane su gaskiya wannan lamari to kowa zai ɗauki matakin da kansa to har yanzu har in yanzu yanzu akwai mutanen jefi jefi da suke ganin cewa har yanzu suna ganin suna da kokonto akan wani fito. duk da cewa ga al'ummomi da yawa mutanen da suka kamu da wannan cutar sun fito sun bayyana cewa sun kamu da wannan cutar sun ga halin da suka shiga sun shiga wani mummunan hali wannan ke ba karamin al'amari ne saboda haka muna ƙara jawo hankalin al'umma jihar Kano cewa babu wani abu sha'awa a ciki a ce wani ya kamu da cutar ba bai kamu da wannan cutar ba shi ne babban kalubalen da muka samu kuma eh, eh, sai na biyu cewa mutane su daure su dokokin nan da aka ba musamman musamman na cewa al'ummomi su zauna a gida lokacin da aka fito kokin nan to wannan ba karamin al'amari bane kenan bai dace su ranga yawo bai dace da su da yawo ba buɗe kofa a ita zuwa anguwa da makwabta to har ila yau dokokin da aka fara cewa lalle duk wanda zai fita ne ya tabbatar cewa yana sa takunkumin wannan fuskar bai isa ya kare ka daga waɗanda cutar da ba sai ka yi shauran waɗancan dokokin da aka sa musamman da cewa lokacin da za ka mu'amala da wani a sama zarra nan ta kamun shida ko mita biyu a tsakanin wanda kuke kudda tare shi kuma a tabbata cewa an rage mu'amala kamar yawan gashe-gashe da na masafa da ake da hannu da yawan cuɗanya da al'umma da tarukan da ake ko kusan mutane a tabbatar cewa an rage su su ne zai sa a tabbatar cewa wannan cututtuka ba su yada a cikin al'umma ba. to na sarori fa yanzu. to babban nasarar da aka samu shine ah, kamar da na faɗa baya shine ah, gwaje-gwajen da ake na al'umma za a kalla kamar da na faɗa mun mutane sama da dubu biyu da ɗari da sittin da takwas gwaji wani ke an tabbatar cewa bayan gwajin an tabbatar mutane da uku da sittin da tara ne kawai suka kamu da wannan cuta to wannan ba karamin nasara ba ne sannan na biyu cewa yanzu akwai ah, kwamitin da aka fa masu biyu suna yin eh, wato abin da muke cewa community testing wato suna kusan unguwannin da aka samu wannan cututtuka suna bin wannan unguwannin suna bin su suna gwada al'umma da a tabbatar cewa mun tabbatar cewa mutane ba su ɗauki da wannan cuta idan kuma an samu suka bude wannan to an dauki mataki cikin gaggawa wannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da muka muka samu nasara akai sai goyon ba da muka samu daga al'ummomin jihar Kaduna wannan ba ƙaramin al'umma ne musamman iya mun iya ƙasa da malaman addini wajen bayyana ma al'umma halin da ko haɗarin da ita wannan cuta take da shi mun gode sosai malam hamza yanzu duba da wannan bayanan da kai mana na maganan kalubale da na nasarorin da aka samu alhamdulillah yanzu wannan hukumar kula da lafiya matakin farko shin akwai wani tsari da kuka ƙara shimfiɗawa kuke ganin za ku canza wancan na farkon da kuka yi amfani da ku shimfiɗa wannan na biyu ku gani ko za a samu sauki fiye da na farko? to babban matsalar da muka fito da shi ne cewa dukkanin jami'an kiwon lafiya da suke majalisun ƙananan hukumi ashirin da na jihar kaduna kuma suke aiki a cibiyoyin kula da lafiya da suke ƙananan hukumin cewa an ƙara kowar da su wajen ƙara wa al'ummar jihar kaduna bayani kan wannan cutar kuma idan su zo asibiti su tabbatar cewa suna bin waɗannan sharuɗin da aka kafa sau da kafa inda za a kara kuma jihar kaduna da kama da wannan cutar domin shi yasa na gaya muku cewa dukkanin cibiyoyin kiwon lafiya guda dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da takwas da suke majalisun ƙananan kuma ashirin da kuma jihar kaduna sun ci gaba da zama a buɗe don gudanar da harkokin kiwon lafiya musamman kula da lafiya al'umma musamman na yara da mata masu zauna biyu a dukkanin jihar kaduna. Hmm. na'am malam hamza wani irin jan kunne da za ka kare ma nurses waɗanda suke aiki a primary health care duba ga yadda yanzu za su bi doka kamar yanzu misali mara lafiya ya ji kuma an nema a ce za a gwada jinin shi ko za a mishi allura yana kwanci ga nurse ba ta sa gloves ko wani abu ba me ya kamata mutum ya yi sannan wani irin kira za ka ga nurses ɗin da ba sa bin dokan still to babban kiran da zan kare ga da musamman ma'aikatan mu shine su daure su dukkokin duka dokokin kula da ayyukansu domin dukkan ruwan jami'in kiwon lafiya ya san lokacin sharɗin da suke ya kamata bi wajen gudanar da aikinsa domin ta nan ne za ka kare kanka sannan kuma kare wanda kake kula da shi domin idan kanka kai ka kamu to wata ce hanya ce ta yaɗa ma al'umma kuma wanda ke basu ji ba basu gani ba ko wani mara lafiya ma ila ya zo da wata cuta ce ta daban kai kuma ka ɗauki cutar ka ka saka mai kaga an yi ba abu kenan saboda haka muna ƙara kira da babban murya ga dukkanin jami'an kiwon lafiya da dole ne su bi ka'idojin da aka ba wajen kula da al'ummin jihar kaduna wajen gudanar da sauran aiko na kiwon lafiya a nan jihar tamu da kaduna ma da ma baki daya. so um, a gurguji shawarar da za ka bayar duba ga yanzu bayanin da mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru yarfa ya yi dangane da za a ba da dama a ringa fitowa masallatai da coci ranar juma'a da lahadi a yi uh, ibada a wa'ansu irin shawara kake tunanin za ka ba mu al'umma saboda a bi doka kar a samu wannan cuɗanyar da za a zo a ƙara yada wannan cutar. Hmm. to babban eh, kida da zan yi ga al'ummomi na jihar kano shi ne su tabbatar cewa hmm. lokacin da suka fito wajen gudanar da wasu shawarar aikansu. su gano hmm. wurin ibada ne ko ko wani eh, zuwa supermarket ne ko kuma wasu hidomi da suke gudanarwa to su tabbatar duk wanda zai fito gidansa ya tabbatar ya sa wani takunkumin na fuska don kare kawunan shi da kuma mutanen za su kula da shi na biyu a tabbatar cewa ana sa samu wannan tazarar ta mita biyu ko kafa shida a duk hudun da ka da ah, waɗanda za ku huɗa tare su sannan a tabbatar cewa akwai yawan wanke hannun nan da ake bukata akai akai ko kuma amfani da wannan hand sanitizer a dukkanin cibiyoyin wuraren da za ku je har wurare na ibada a ah, supermarket ne ko ko ofisoshi ne ma a tabbatar cewa kai amfani da wannan dan haka ne kawai za mu kare kawar da mu mu kare sauran al'ummomin jihar Kaduna saboda haka ina kira da al'ummomin jihar Kaduna wannan ba wata ba ce da kowa za a koma a ci gaba ba a tabbata ana mun wannan shirin da aka kafa domin mu tallafa ma al'ummar jihar Kaduna muna kuma karin godiya ga mai girma gwamna da gwamnatin sa da irin waɗannan abubuwa da aka zo da aka tabbata cewa an tallafa ma al'ummar jihar Kaduna cewa mun gama cewa mun gudu tare mun zira tare a ƙarshe wace irin albishar hukuma ta ku za ta yi mana shin akwai wasu shirye-shirye da ake shirin ne duba da yanzu an koma bakin aiki daman ko ba ku ah, wato reliance bukuna ta aiki ah, wa'insu irin albishir za ka yi mana mai wanda kila al'ummar jihar kaduna za su gani nan gaba to babban albishir zai cewa muna ƙara tabbatar musu cewa dukkanin jami'an kiwon lafiya sun samu horo na musamman saboda ka duk inda al'ummar jihar kaduna sai ga wadansu abubuwa da basu gane ba kada su shiru su tabbatar cewa sun kira lambobin da muka ba ko ko sun gaya ma jami'an kiwon lafiya mafi kusa da su ko kuma su zaci kibiyoyin kiwon lafiya mafi kusa da su da akwai shirye-shirye da muke na a tabbatar cewa an samu kusa samu kulawa na musamman kuma ina kara jaddada ma al'ummar jihar kaduna cewa dukkanin cibiyoyin kiwon lafiya da muke da su a jihar kaduna a buɗe suke ko yaushe don ganin cewa jama'a ba su zauna a gida ba kar a ce a ai saboda ana akwai ishu ɗin covid-19 malaman asibita ko ko asibitoci kiwon lafiya a wani suke a cibiyoyin kiwon lafiya ma wani suke idan kuma an je an ga saɓana ka to kada a yi shiru a tabbatar cewa an shaida ma jami'ai cikin gaggawa da mataki cikin gaggawa don tallafa ma kuma jihar yawwa mana hamza tambaya ɗaya da na manta ban yi ba batun abin da ya shafi mata masu fita awo da masu kai yara a yi allurar rigakafin nan don wa'insu da yawa da aka sa wannan takunkumin na rai ba a san a fita shi kenan ba a zuwa awo ba a kai yara asibiti a yi alluran nan na rigakafi. to hajiya mun ci gaba da shaida ma a jami'an a cikin kafafen watsa labarai da kuma daga ta masu unguwanni da malamanmu na addini cewa ma'aikatanmu ko da yaushe suna nan a buɗe wajen gudanar da ayyukan daga kafa kamar yadda aka saba saboda haka har ta jami'an tsaro an gaya musu duk wacce suka gani ta ɗauko yaro ko ta kanta za ta tafi asibiti domin awa ciki ko ɗan sabuwa kada a ce za a mai su gira a kyale su tafi ciwon kiwon lafiya don abu ne da ya zama wajibi a kansu kuma kamar lambobin nan zan kara jaddada lambobin nan duk lokacin da aka sami wani matsala kira wannan lambobin Allah su da za a samu kula na wasan wato akwai sifili tara sifili daya sifili tara tara tara tara biyu uku akwai kuma sifili tara sifili daya sifili tara tara tara tara biyu hudu waɗannan wani lokacin da ake rayu Allah su za a ɗauka kuma za a san biya ma jama'a za ta fara maimaita nambobin wato nambobin nan da guda biyu da zan faɗa akwai sifili tara sifili ɗaya sifili tara tara tara tara biyu uku akwai kuma sifili tara sifili daya sifili tara tara tara tara biyu hudu waɗannan bobin duk lokacin da aka kira in Allah rasu da za a samu wanda suka tsaya kuma za a ni da ya kamata a yi don kula da lafiyar al'umma jihar na muna godiya sosai malam hamza sai mu ce allah ya ci gaba da ƙara muku ƙwarin gwiwa da haƙuri da kuma allah ya ci gaba da kare mu gaba ɗaya allah ya ba mu iko gaba ɗaya na kawar da wannan cuta ta covid-19 to mu gode yawa muna godiya sosai da babban bakon namu kenan wato malam hamza ibrahim ikara shine kuma mataimakin daraktan hukumar kula da lafiya matakin farko da ke nan jihar kaduna kuma kun ji irin karin haske da bayanan da ya yi da fatan za mu ɗauka mai aiki da waɗannan bayanan kuma sai mu ce allah ya ba mu ikon ci gaba da kula da kanmu domin mu kawar da wannan cutar daga ƙasar mu ta gado najeriya a su ma'a happy. tun madalla muna godiya sosai Malam Hamza Ibrahim Ikara wanda shine mataimakin daraktan hukumar kula da lafiya matakin farko da ke nan jihar Kaduna wato Kaduna State Primary Healthcare Development Agency kuma kun ji yadda muka tattauna tare da shi da fatan mun amfana mun karo Kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da sakonnin ku zuwa ga shafukanmu na sadarwa likitan Liberty na Facebook akwai kuma Twitter likitan Liberty Instagram likitan Liberty akwai layin mu na whatsapp ko text message a tura zuwa ga uku wato 0810848433 akwai gmail adireshin mu a tura zuwa ga likitan liberty at gmail.com har ila yau shirin likitan liberty bai kasa a guya ba inda muka kara yin tattaki muka tafi wato asibitin dutse da ke tudun wada wanda ake kira yusuf dan tsohon memorial hospital inda muka tafi wato sashin da ake kula da masu fama da matsalar koda wato renal center na hajiya amina ahmad marovia inda ake kula da marasa lafiya ake musu wankin koda da suke da matsalar koda wanda ake ce a turanci dialysis mun samu tattauna tare da wata ƙwararriyar da ke kulawa da waɗannan marasa lafiya za ku ji daga bakinta yadda ake wanke kodan sannan dalilai da kuma mahimmancin yin wankin kodan nan da ake ma waɗanda suke da matsalar koda guda za mu tattauna tare da Uh, metron amina jidda wanda ita ce insha Allah za ta yi mana karin haske dangane da yadda ake amfani da wannan na'urar sai in ce ku biyo mu cikin shirin bayan muka samu patients mara lafiya kamar wanda yake a fama da ciwon koda to bayan likita ya gan shi ya duba shi ya mishi da gwaje an ga cewa zai zo maganar dialysis to shi ne ake kuma mashi so amfanin wannan mashi ɗaya ita ce wanda muke kira dialysis machine dialysis machine kuma ita ce machine ɗin da take wanke da na'urar na'urar wanke koda ita ce da to me dalilin da ya sa ake wanke ma marasa lafiya koda akwai cututtuka wanda in ya yake kamar complication wanda yake misali hawan jini hawan jini yana ɗaya daga cikin complication inda yake yake sa yake aka samu matsala eh, da ciwon suga wani lokaci akwai infection kwayoyin cuta akwai bleeding zubar da jini zawo da ɗan duk wannan yakan kawo sa wanka da amma kamar na hawan jini da na kamar wanda nake cewa eh, ko zubar da jini ko zawo da amai yakan zo akwai wanda nake ce mai aiki yakan faru nan da nan wanda an an ɗauki mataki nan da nan aka yi ma mutum su zobi ko da ta kanyar fitin ba sai an ci gaba ba ci gaba saboda ya zo da Um, ruwan jiki ya ke excessive loss of blood kin gane ruwan jiki ya ya rasa yawo exactly to aka samu aka yi nan da na aka yi ko mutum da samu so at least dai so uku a sati ni ko da na so uku da ku da ikon Allah so ku na yawanci masu complication da hypertension da diabetes da ya zama to wannan sai dai ana biyu likita ya duba stage by stage so ya fara da top stage din wani za su ta dan manage din shi za su manage din shi ana ganin yanayi yadda abin da yake by the time da za su ta zai tura a ce a zo a zo asibiti har a fara da alisin to biyu ya kai aida stage 2 ya yi nisa ya yi nisa a eh, da aka fara yake dialysis wanda yake iya samu wanda yake da matsala a ce akwai matsala zuciya kuma da matsalar koda da kafin an da yake muna samu yawancin kishin irin ma za ku ga suna da ana musu da halittu suna da problem na saboda hawan jini ga abin da zo saurari lesson din misali ba in na farko ne mukan takin din shi as emergency akwai wanda aka turo emergency ake nema kafin sa shi na kafaɗa ta wurin kafaɗa ɗin to akwai wanda muke sawa su a ƙasa kasar jijiya tsakanin cinya haka akwai babban rijiya to aka yi wannan it's just for emergency din an sai a ci to amma kuma aka yi shi to emergency sai ci gaba da yi muka yi kokari sai a samu da ake sawa a mutum a dandanan to an sa shi wannan a biyu ma aka sa shi yadda ya kamata zai wuce ya kamata ta da wuce sa ake shi ba don aka sa shi ko six sai a yi kokari sai a yi na hannu wanda ake sawa a hannu saboda shi ɗin in aka yi shi ya kamata a yi shi tare da na hannu saboda by kan da na hannun ya

yana da nasin kanta kun gane a kan shi na nan eh da na nan wani lokacin biya ne kuka ba ta tushen doka biya ne kuka ba ta doka ba kuma mu yi na ɗaya aka sa maka ba masu ruwa ya taɓa don da wannan ruwa ya taɓa za ta kawo kayan abinci sai zama ya yi ruwa ya buɗe sai ki nan da nan yana samun wani in ya hau mashin da jiki na zafi yana samun sanyi to in muka yi notisin wannan akwai infection sai mu cire shi to kun ana cirewa ana sake rabewa amma yanayin rayuwa yanzu saboda maganar kuɗi na hannun yana da mu a nan ba ma yin shi mun abu daga jos zariya ma suna yi so shi kuma wannan ɗin laurashin su kamar nawa ne gaskiya tun da ba ma a nan ba zan iya estimating nan da amma kamar waɗanda suke zuwa jos sun suka gaya mana suka yi da yin da komai da komai na kuma sun kashe kusan dubu sittin kowane yi ɗaya a'a in aka yi musu shi ke na ai kuma yanzu ba a yi sai mu ci gaba sun an yi after six weeks in ya riga ya zama mai kyau sai mu cire kamar yadda ake samun kanula da ake makala mutum a hannu a bashi ya ta zura a haka eh. to haka ba a makala shi a shi ba a makala a don muka gama wanda cire shi ba eh, in muka cire shi ba mu fita mu da shi sai mu rasta mu ne a dressing shi ke eh. ba kuma da zai sake a da sai da ya dawo kuma still za mu ɗauki san allura wani ko mu ɗauka kullum aka yi akan da in sun dawo a shi a nan suka yi sa sashi saboda ainihin roba abin sawa shi ne ake fiye amma don sawa na san dubu goma sai kuma akwai wanda suke da ake sawa ta zuciya muna zuwa da rashin abin da ana kiran shi tunnel so shi kuma wannan ya fi tsada kuma aka yi yana lasting for three days yawanci abuja suke nunan ba ma yi suna yi abuja suna yi shi abuja yana nan ko ana yi abuja da sani amma na san yawanci tushen ɗin suka yi shi abuja shi ne an yi shi bai da matsala shi ne dai dole ana ɗaukar mataki sosai a kai in ba haka da shi ne ake nan 多聊会，跟他说过的，今天讲的两个，啊，有些像，我妈，因为我们那还没没跟那外事的，我跟老在日本跟我们做的，我是最想到最喜欢的。yanzu haka ba zan ga ba za ki da kowace masa da kana tafiya da kana tafi da ni ta ba shi yana zuwa special training horarwa na musamman yawo horarwa na musamman shekara ɗaya za ta tana koya ce sai ta yi training a kai kafin ka zo ka fara aiki shi kowa ne zai zo yana taɓa kuma yanayin patient ɗin dole sai ta ta yi shekara ɗaya a yana ake ana yi a kano ana yi a to ita wannan na'urar shin tana da tsada ne ko yaya tana da tsada amma akalla ni ba zan ce miki yadda yanayin kuɗin ta ba amma tana da tsada shi yasa za ki ga ba kowane asibiti ba kuma a cikin a yi satin shi misali ba kowa zai iya saboda gaskiya da shi da shi wata titin da ake kasa da shi ba karamin kudi ba ne to shi ya sa ake da ba wuya wani a state da yi ko a ce asibiti ɗaya ko ne ai da ba mu da shi daga ba mu samu a gaban ko wani da duka ya rage in wani da ne da ke yi ana ba da shi da wannan karan da aka samu a haka yanzu ko za ki yi masu kallo bayani amfanin na'urar da abubuwan da aka yi da eh, da menene ne amfanin su kuma yara na'urar ke aiki yanzu ya na farko kuma kamar yadda wannan da shi a cikin shan ko da in ga da artificial oda kin ga wannan jan igiya haka ga rafi kamar aki eh, jijiya ke jijiya ke wanda take ja mana take ja mana jini jaraki kin ga eh, in ka jawo jinin shine za ta zuba kin ga in ta zuba a nan shi wannan wanda muke ɗauka a cikin duk aikin da ƙoda yake na ɗin shi ne wannan zai shi ita gama filtarin ɗin shi kamar shi abin da wannan zai ɗauke shi haka akwai har ciwo akwai weight din da mutum ya gina din shi normal weight ile ya ɗan ƙara amma duka zai wuce kaɗan sai kai su ruwa ne ya fi yawa to in ya ƙara biyar ne misali zan ce ba zan sa kuɗi kin ga inda programin mashin din na sa kuɗi by the time da ya gama dialysis ya sauka sai in maida shi kan scale sai in yi wayan din shi in na ga cewa ya yi net eh, din shi ya da 61 to na yi achieving abin da nake so kuɗin nan ruwa ne na tace mishi a kuɗin mishi a jiki da western duk gaba ɗaya na da eh, eh, to ya ka gani program shi so wani lokacin kuma za ki ga in suna cikin rashin lafiya suna kumburin sosai za ki ga misali in sun zo da in sun tafi da sittin mutum ya zo da a misali in ya ƙara kuɗi kai akan eh in misali in ta ga bai gamshe ni ba still duk da haka sai in ƙara ɗaya kin ga na ƙara mishi extra kan wanda ya zo da shi duk dai saboda kai a cikin abin da kake so kin gane eh. wani lokaci kuma za ka ga sun samu nufin yi musu yawa a lungs A abu ko yawa to shi ma kan shi mashin din akwai inda muke programin saboda mu taimaka musu in kika programin din shi in kika ce kina so ta cire hudu da biyar gaba ɗaya a jikin shi to sai ki program akwai inda za ki da shi sai ki ce to ina son cire lita ɗaya hmm. a cikin huhun shi ya dire ne mu nan da yake ciki sannan sarrafa sai mai da shi general ya fita a jiki don muka yi haka sai ki ga ya taimaka musu yadda immediately an fara wani shishe ɗan da suke yi eh, sai ki ga ya It all boils down to wanda ya san ainihin yadda a abubuwa. Exactly, shi yasa na ce kowa zai taɓa mashin din nan ba, sai wanda ya training a kai. Kuma kuma ya training da ya fasa. Fasa ya fasa an kalla. An kalla. Ko ka ga mutum ranar da ke zuwa ba hanzari. Shi wannan mashin aikin irin wannan baya son hanzari. da natsuwa sai ka zama da kwas mistake za ka za ka yi wasu ma da shi yasa duk wanda zai je a nan make sure mun din tsatse wanda ya san abin da zai ki imagine jinin mutum ne kawai duka kika fitar a nan to the slightest mistake da take jinin na in babu aya affected shi yasa so ko how long ake wannan wankin kodan har a ce da idan mutum yana da hali ya je wannan transplant din wanda ake ce ma da san koda kin ga ya danganta da yanayi kin gane duk abin da dai inda hali transplant amma in ma kawai dialysis din shi ne supportive treatment har ƙarshen rayuwar mutum a shi saboda shi kanshi transplant din ba ai sai an yi a ɗin an an ga cewa za ka iya wistani ba haka ne likita daga yaron ka zai ce bikin transplant dole sai an yi a cikin a ƙa'on da wani yi ko ne da ko ne ka dole ma sai a yi don sun ga cewa yawa uku da kuka transplant ba kowa ne zai tashi ce zai transplant sai a ce transplant So if you're not fit kenan haka then they will advise you to continue with Na akwai wa'anda muka yi ma muka five years muna suna da more than five years. Kana da dialysis ɗin ka normal da AB ɗin normal sai su tafi gida waya su ma su wuce aikin Sai a hadin kuɗin. Amma tana da kuɗin three times in ka kai stage ɗin wanda mutum ba ya tsari ke kuma yan karni ta three times a week ke za zaki da gaskiya kuma in ba anemia yawanci za ki ga mafi anemia ɗin shi yake ƙara za su damu yana da rashin shi yasa every week duk kuma da ke dialysis muna tabbatar cewa kowane zuwa kowane sati mun gwada level da jininsa because the moment jini bai ishe su ba mutum ya zo min da anemia da rashin jini ba zan iya sa shi a mashin because mashin ɗin zai kwashe almost a hand more than a pint of blood by the time kafin ya gama juyawa ya gama abin da yake ya sake koma a jikin mutum yawanci za ki ga suna falas ba sa gustani to shi sa in har jinin ka bai kai level don da ya kamata ne mata ba in ka zo sai mun sa kaji ka kawo jini mun tabbatar muna da jini a hannun sai mu faɗa ta kanka mu fixin jinin jinin yana tafiya mu kuma muna da ana yawan samun wanda suka kai shekaru tamanin da biyar kusan casa'in suna fama da wannan ciwon koda ana musu akwai sinadaran eh, akwai wani patient ne ya rage ya kai 80 years hmm. amma mun yi abu almost 5 or more than 5 years now just last month ya kuma ya samu kariyar arrest bugun zuciya tun fad ma gama mishi ke nan ma ya waya ya yi da wani gama waya da ajiyar ka ga waɗanda suke da hali suna zuwa wannan cikin kuma ga waɗanda kila ba za su iya samun kuɗin da za su biya a mace ce uku ko so biyu ba kila sai so ɗaya ya su ke kasancewa tun da waɗanda suke da so ɗaya wani lokaci gaskiya likita rakan ya advising ɗinsu yi so ɗaya na banya koma ba ta kuɗin da kake amma yanzu abin da ɗan mutum ya shiga suna isi bayan da za mu yi mu ce ka tafi bayan da za mu yi mu yi ka tafi sai shiga ana taimakawa wata lokaci za ki ga wani ɗan jiwo ɗin nan wa'yansu sukan ɗan shigo ƙungiyoyi yawa su ce a ɗan dudduba mukan dudduba musu irin waɗannan waɗanda ba sa iya eh, yi mukan ɗan ba da sunaye sukan sakotin suna iya suna ɗan taimaka musu amma gaskiya yi so ɗaya na da ka yi shiga na kawo shi saboda baya abin in kuma ya kai yan state ɗin wanda kuka tsarin mutum da yan kana so ka ji jikin ka lafiya ko da yi so uku inda hali inda hali shi ne in kana kana yi so uku nan shi ne to wace irin shawara za ki ba ma waɗanda suke zuwa su yi wannan wancan koda misali yanzu duk waɗanda suka zo nan aka yi musu wanke koda idan sun koma gida wani irin kulawa za su ba ma kansu kuma iyalin da ke tattare da su su maya za a yi su kula da su eh yawanci shara da muke ba su akwai ɗan abin nan yawa kamar misali abin da yawanci muke fama da su suna yawan shan ruwa kin gane muna ba su shawara kin ga yawan shan ruwa nan matsala ne a gare su hmm. to irin mu da muka ma ba su shawara kamar lokacin zafi haka in mutum ya ji ishi don kai akwai abin nan irin ice cream din kankara yau ba sai mutum ya dan sa a baki haka da yana dan zuba inda zai dan taimaka mishi saboda in ya sha ruwan nan matsala ne kina na ɗaya ba inda ruwan nan zafi da ake sai sai ki ga kumburi yana zuwa za ki ga sai ina ya kumburi kin gani sannan ko muna ƙara ba su shawara kan abinci mai kyau saboda bayan ba abinci mai kyau din mutum za a rashin jini ya shiga rashin jini kuma a wurin su matsala ne saboda already oda ba ta aiki kin ga ba wani abin nan so duk da wannan muna ba su shawara sannan kuma akwai wani da wanda muke ba su shawaran shi ma inda shi ma kan shi yana da muna ta kokari da yana likitocinmu da mu suka yi specializing a nan gefen da mu da muke na kamfanonin in suka zo mutan dan matsa musu a ɗin a sassautarwa saboda mutum yana biyan kuɗin alexis kuma yana magana wannan allura in suna ɗauka kamar recommended mutum yana taimakon su in mutum yana ɗaukar shi za ga baya taɓa eh, rashin jini a jiki hmm. ko at least waɗansu kuma in muka ga yana ƙasa ƙasa muna advising ɗin su tuwansu ɗin so biyu a sati eh, wanda muka ga kuma nasu pcv ɗin ya kai 30 muka ba shi shawara suka yi so ɗaya saboda kada ya sauka kin gane kada ya sauka to in suna yi da wannan ayan su to su wani wanda kika dinga mun sa ba wani duka muna ba su shawara suna kuma suna ayan su to su mutum na yi ba za ki taɓa gani ya samu matsalar jini ba eh, balle waɗanda suke shirin for transplant ba ma ba su shawarar yawan jini shan jini eh ba ki rage abin da ɗinsu eh, so shi yasa yawan ɗaukar kama ta zai taimake su yana eh, boosting ɗin jinin kin gane ne ana ba su jini so muna godiya sosai a uh, metron amina jidda wacce ƙwararriya ne a wannan sashen na wato cibiyar kulawa da marasa lafiya a uh, masu matsalar koda wanda ake musu wankin koda a turanci ake cewa dialysis kun gani a zahiri yadda ta zayyana yadda suke gudanar da wankin koda tare da amfani da wannan na'urar na dialysis din so kuma bayan daga haka mun samu tattauna da marasa wanda bai da lafiya wanda shi ma yake dauke da wannan matsala ana mishi wannan wankin kodan kuma insha Allah nan ba da dadewa ba za a yi mishi da shan koda saboda ah, yana jiran lokaci ne ya samu ana yi a samu a mishi wannan transplant inda ake cewa za mu bi ah, za ku je ku kalli tattauna da muka yi tare da malam dauda abubakar umar wanda ya zo daga jihar kano amma yana zaune ne a garin abakwa da ke nan jihar kaduna ku ji yadda muka tattauna tare da shi. illa ina zuwa asibiti da na fara samun ciwon zuciya shekara nawa kenan ok asibiti ina da ciwon zuciya daga nan daga test da ake sai a gano ai fitin sama hmm. ina wajen masu wajen specialist na kidney ok na koda eh to ban su kware to a hakika ban tafi ba me dalili eh tunanin zai iya samun magani daban-daban wanda zai warke wanda shi ne ya kai ni hannu na ne na nema umar na hausa a gurin su nema maganin gargajiya ka nema eh, sai abin ya kara lalace da na kuma da kafin da eh. na kubara har zuwa fuska ta ta hannun jar tunanin wani ya kai na jar cewa akwai inda ake ne ji yi a wani. Eh. ban iya bacci lokacin mm. sai ce akwai films a cikin a cikin lungs ɗina abin ruwa a cikin a cikin ya ake ce masa a cikin huhuna a cikin huhunka akwai ruwa ya eh, taru inda rai eh. ban yi bacci sama sai ni dawo sai koma Kan kanan da kaje asibiti kaje asibiti wace asibiti ah. wani asibitin aminu kano international asibitin kowa okay mm. sosai ta zuwa wurin su suka ci maganar dialysis ok farko na taba zuwa torres na taba zuwa can wurin sai suka ce an taba wanke min koyar ci a ah, suka ce ita za a yi suka bani magani kai nan gaba za a yi su kuma magani na dawo ku ci gaba da sha sai na watsar da magani ci gaba da shan na masa so daga wannan baba me yasa ka watsar da maganin ka ga kamar maganin bai aiki ne eh sai na watsar da sai ka koma na gargajiya kuma gargajiya subhanallah wallahi sai kin tu wannan ne ni samu kumburin wanda ya sa hannu je Nijar Nijar Nijar doctor ya duba ya ce akwai ruwa a hukuna mm. saboda na game bai iya bacci to wannan ruwan shine in dare bai iya bacci sam gaba da dawo gira sai ni da gira sai aka ce sai in koma kano eh. shi ne ni koma kano da je kano da duba sai suka ce in je a yi min ta na je aka yi min dialysis jan wata na uku a kano eh, an kwantar da kai ne kenan eh akwai kane na da ke can ina zaune a gidansa ok so kuna zuwa ne da wankin koda eh. so nawa aka fara yi maka eh? so nawa aka fara yi maka wato so nawa a sati so uku ok ok ina zuwa daga na sannu sannu sannu duka wannan kumbura sai ya kare wannan abin na taba zuwa na kasa bance mutum masu complain suka ce ruwa ne aka cire na ruwa daga nan na wani samun sauki eh. so daga nan shawara aka baka ne ka ci gaba da wankin koda ko ya abin yake eh doctor ya ci gaba ya ga min cewa zai zan ci gaba da wankin koda eh. yan abin ya yi sauki ina iya mai da shi biyu in ciki na na ya doka to shi ne ci gaba da har bisa ga yanzu eh. Eh, can kuma abin da ya sa me ya aka yi kada nan asibitin na family dina a nan suke to lokacin da zan dawo a nan sai na mai izini da gare su zan dawo ina so in zo da famili ina koma da yin mm. shirye shirye suka bani takarda in kes ko da eh, eh, zan koma ka takardar da zan yi amfani da ita akan masu idan ka hanya mm. saboda ana akwai security ba a bari a tuni da mm. dawo sai ita wata hajiya da ke cin wannan ne magana da ita ce ina so ba zan iya fusa tv ba ba dialysis eh. ta haɗa da wani sai ta haɗa da hajiya eh. hajiya ta taimaka min shi ne da dawo nan sun kama in same da na gaya mata kashi kashi cikin da ta bi in ta yi cika da yin dialysis to da ji ina jin daɗi har yanzu ban koma kanan bawa, <laughs> ai gaskiya mu ce to malam dauda umar ko abakar umar allah ya kara maka lafiya allah kuma ya sa a dace allah ya kuma ya kawo lokacin da za a je a maka wannan dashen kodan ka samu lafiya to ku ci gaba da turo da sakonnin ku zuwa ga shafukanmu na sadarwa bari mu je mu dan numfasa kaɗan alabashi idan muka dawo shirin likitan liberty zai karkare shirin likitan liberty ya kawo ƙarshe da fatan mun amfana duk dukkanin bayanan da kuka ji a bangaren mu na farko da na biyu inda muka tattauna tare da malam hamza ibrahim ikara sannan a bangaren mu na biyu muka tattauna tare da metron amina jidda da kuma shi mara lafiya wanda ake ce a turance patient ne wanda ke da matsalar koda wato malam dauda abubakar umar duk a madadin su da hukumar tashar 'yanci da ma'aikata ta gaba daya ni aisha musa hassan da na shirya na gabatar na nake mu haɗu mako mai zuwa insha Allah a cikin wani sabon shiri na likitan libati ma'asalam